subscribe and sign up. Please da ba zuwa subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin matar aure kashi na tara. Abba ya ce a Asadam ka bar shi. Ka ga yanayin jikin nata. In na je sauki na zo in kuma rai ya yayi halinsa to ku gafarce ni rana. wani irin rawa ya miƙe yana takawa kamun kuma ya daddage ya fashe da kuka a rikice yake faɗan abbanmu abba kai ne garkuwata don Allah abba kar ka min haka abba ka bar kiran mutuwa a inda babu huraminta insha Allah za ka ga jikokinka daga wajenmu abba ya ce na daina ɗana Allah ya muku albarka amin ya ce yana sauke wayar ko kashewa bai ba kamun ya buga tsalle cikin ihu ya ce alhamdulillah shegiya can matsalar ki da inda kike Kamun ya gangara na tattara yanawa yanawa na bar gari na koma cikin Abuja wajen sa Hajiya cakwai ya dade yana ihu da surutu kamun ya ɗauki waya ya shiga yi da mutanen shi akan ya dawo online sosai suka yi farin ciki inda ya tashi ya bude gidan nashi a ranar ko ya ci kuɗi don wasu ma a gidan nashi suka kwana washe gari da misalin karfe goma na safe na ce ta ci kwalliya cikin wata doguwar abaya baka ta yi gyalen nata sak ta fito kamar wata balarabiya hannunta rike da kwaf ɗin kunun gyadar da in nake mata kullum don ta samu ta ciko yayi ya yi haske sosai sai kamshi yake shak ne ya yi sallama ya shigo ɗakin inna sun yake da farar jallabiya ta sai rawaninsa da ya ɗaura kamar yadda ya saba hannunsa da ke da karamin tiran da aka kai mai kalaci lokaci ɗaya suka sakar ma junansu marmashi a hankali ta ce sahabul khair ya shek mayar mata yi da sahabun nur umma habib Ina da ke kallon su wani irin burge da suka yi don gabaki ɗaya sun dace da juna cikin zolayar da ya koya saboda faranta mata ya dan turo pink lips ɗinsa ya ce umma habib yau ba kunun nan bai ishe ni ba me yasa baki fara tabbatar da na ci na koshi ba kamun kici inna kaɗan ta samu wai naki ne ya faɗa yana nunawa da hannunsa tare da kannan sa ɗaya wani irin birge ta yayi yanda yake abu kamar wani bebi ina ma tana da hurumin rungumo shi jikinta da da kanta za ta rinka bashi ya ci ya koshi in ya kira ta umma habib tana jin wani girma da tausayin sa irin wanda uwa ke maɗanta tana tausayin shek matuka tana so ta ji waye shi amma ba ta so ta sashi shi faɗin abin da bai shirya ba amma ta san in dai tana da wani matsayi a wajen sa yau da gobe za ta sani hannun shi ya kamo saitin fuskar ta ya dan murza su suka yi wani ƙara kasa kasa a firgici ta kalle shi idanunta har sun tara kwalla inna da ke kallon su ta yi shiru a rikici shi ma ya kun ya tsugunna ya ce ya dai umma habib ba dai maganar da na yi ta ɓata ranki ba hawaye suka gangaro mata a hankali ta ce kai ne mutum na farko da na ji ina tausayi da ya rasa iyayensa ina jin rauni game da tausayinka ya shek da ina da dama da ba zan bar ka kai kukan maraici ba amma dan Allah ya shek kai aure shine cikon farin cikin ka zuciyarka mai kyau ce kana mai alkhairi dan Allah ka samu abokiyar zama ta rayuwarka ya shek shine kofofin farin ciki da walwala za su buɗe maka ko ta ina inna ta ce husna ni ma ina son wannan ranar ta zo in ga habibi ya yi aure in ga zuri'arsa ina roƙon allah ya auren min da shi kamin in bar duniya tunda kullum kwanaki na kare ja suke tsufa kare kusanto ni yake husna shek ta kalla da yayi shiru yana kallon waje guda da ka fuskarsa ta yi kamun ta ce malami na ba za ka ce komai ba jajayen idanuwansa ya zuba mata kamun yace, ce kuma addu'a kawai in kuma kun ga wacce ta dace da ni umu Habib ku zaba min yana faɗin haka ya fito ya fada ɗakinsa tare da faɗawa kan katifa me yasa za ta ce ya nemi wata me yasa ba za ta ce ya jira ta ta gama idda ba ko so take dai ta koma ga tsohon mijinta ko dai maganar hausawa da suke cewa mace ba ta ganin kyan kowane namiji idan ba nata na farko ba duk macen da auren ta ya mutu ta sake wani ga baki ɗaya zuciyarta ta fi karkata ga wanda ta bari to ko dai abin haka ne wani bakin kishi da tsanarsa da ya ji ya mamaye zuciyarsa a fusace ya ce me za ta yi da shi me za ta koma ta yi da shi wallahi ba zan bari ba cikin fushi ya tashi ya fita daga gidan yana fitowa kofar gida ya fara kokarin buɗe shagonsa zai shiga daidai lokacin da wasu dalla-dallan motoci suka yi fakin a kofar gidan nasu guda biyu kau da kansa yana kokarin buɗe shagon ya shiga ya ji an ce dan balarabe da sauri ya juyo suka haɗa ido da ahmed mijin Mina da sassarfa yayyo wajensa suka rungume juna cike da farin ciki kamar sun saba cikin mamaki shake ce Ahmad baka da kirki wallahi ko jiya muna chat da kai amma baka faɗa mun za ku shigo ba Ahmad ya ce kai surprise ɗinka na yi da na faɗa maka da ba za ka yi murna ba kamar haka mm. mijin Aisha ya ce yana tsuke fuska da kau da kai hannu shak ya daga yana sara mai tare da faɗin afuwan soja mazan fama Allah ya taya ma ya kuma hoti zuciyarka kasraci abu hana bishin soja ba sauki to ba nake gabaki daya suka sanya dariya abban hanan ya ce fushi nayi dan balarabe a ce ta Ahmad kake ba ta ni ba tsabar san kai Aisha ce ta kwankwaso glass din da sauri mijinta ya juya ya bude baki ta turo ta ce sai ka manta da mu karfu ka rufe mu kai ka samu aboki ko cikin so da kaunar matar ta sai ya ce sorry umma hanan ya ji hancinta ya ba su hanya fitowa suka yi ita da Mina da yaransu na Aisha biyu Hanan da Taufik sai na Mina uku Abul Khairi Sara Musti motar gaba suka isa daidai lokacin da abban ya bude ya fito cikin kamala kamin umma ta fito sai Salim da yake matsayin saurayi shi da Hajjo da ya kama hannunta saboda yanda idan ta yi jajur kamar kullum goma ko gani ba ta yi sosai abba da ya shek suka haɗa ido wani irin faduwa abba ya ji gabansa ya yi sanin shek yayin da shi kuma ya rusuna da kansa dan ko ba a faɗa mai ba ya san abban husna ne duba da tsananin kamar da suke sannan ku da zuwa ya ce cikin da taku yana ɗan rusunawa hannu abban ya mika mai yayin da yake karɓa sai durƙusawa da ya shiga gaida su abba a mutunce da umma kamin ya gaida hajjo ta amsa mai cikin sanyi sosai suka yaba da tarbiyarsa da kuma natsuwar da su Ahmad ke faɗa a kansa. Su Aisha suka shiga ciki da Umma da yaransu da Hajja yayin da Abba ya yi tsaye akan Ka fara mai iso kan iya shiga husna na zaune tana jin zafin maganar da shek yayi na ta zabar mai ta ji magana yan uwanta wani tsalle ta daka ta yi waje da wani irin gudu ta rungume anta Aisha yayin da Umma ta ce autana baki ganni ba ni da hajjanki sakin hajja sakin anti Aisha ta yi ta rungume Umma da hajja kamar jira suke suka fara kuka su duka inna ce ta fito tana musu sanne da zuwa tare da cewa Husna me haka wai ba na hana ki saurin kuka ba inna na daina ta ce tana share hawayenta ɗaki ta musu iso suka shiga yayin da su taufik suka yi ta rungume ta Sheikh da ya shigo ya kallo suna suka hada ido ya turo baki yana juya kai a dole fushi yake murmushi ta yi tana jan tun taufik ta ce sorry my boy in laifi na ma ba zan sake ba kaji i'm so sorry kar kai fushi da ummanka duk abin da take su umma da ido suka bi ta yayin da inna ce kadai ta san inda ta dosa sai shi gogan wato hakuri za ta bashi sai ta fake da ta taufik taufik ya ce anti tuni ba baki mun komai ba dariya sa aisha suka sanya tana faɗin karkato na asirin ta kaji shakko kunya ya ji ganin sun halboji sun sun haiboji sun halbo jirginta da sauri ya fice ya ce inna abba zai shigo ta ce to ta ce tana sanya mayafi gaishe da inna suka yi ta amsa da fara'a tare da faɗin tun yau za ku ɗauke min ita bayan mun saba da ita ta faɗa tana yin raurau da ido kamar za ta yi kuka Umma ta ce babu mai raba ki da kayanki inna har abada insha Allah. Ta ce da na ji daɗin haka ta share hawaye tana amsa sallamar Sheikh. Amsa, tana amsa sallamar su Sheikh da sallama Abba ya shigo. Inna ta shimfiɗa mai abin sallah dan sun cika katifar zama yayi suka gaisa kana yayi shiru. Usna ta ce Abba ina kwana ya jikinka? Kallanta na ɗan lokaci sai kuma ga hawaye shak sun fara zararo mai. da rarrafe ta matso wajensa ba ta tsaya komai ba ta fa ta ɗora kanta akan gwiwar kafarsa ta fara kuka tana faɗin ya gafarce ta su ɗakin yayi yi shi ma abba hawa yake irin masu safin nan bayan ta ya shafa ya ce ina zuwa ya miƙe ya fita ai hajja ma tsalle ta daka ta miƙe ta bi shi yayin da su umma suka zauna suka yi tagumi su ahmad da cikin da ke ɗakin shek jin ya fito suka miƙe su duka suka fito suna mara mai baya Shek bai fito ba Abba ya shiga ɗakin ya kalle shi yana jin san shi har cikin ransa cikin muryar ba da umarni ya ce mu je son baki dai suka jera suka doshi gidan Sadam mijin Aisha ko sai gyara bakakin bel ɗinsa yake cikin sa'a suka iski gidan buɗe babu wanda ya sallama suka tura kai la haula wala quwwata Hajja ta ce tana fashewa da kuka Sadam ko da ke aikata badala da Hajjiya Cakwai da ya shigo gari Asibar fari ya zabura jin muryar Hajja gabaki ɗaya idan sai fito yana ganin zaratan maza hudu tsaye sai hajja da ta ɗora hannu a ka ta fashe da kuka gabaki ɗaya gegece ya ɗimauce ya ma rasa ina wandon sa yake hajja ta kotun da suka haɗa ido da mijin aisha ya kifa kansa jikin shi na mugun rawa hajja ta ce hin hmm, matsiyaci kenan dama an ce tsintacciyar mage ba ta mage lalle na yarda da wannan magana da hausawa suka yi Abba ko jikin shi rawa ya kama, shaka ne ya dawo kusa da shi. A hankali ya ce, Abba, kana furta Allahumma ajirni fi masibati wa akallifni khairan minha. A hankali Abba ya fara maimaitawa kamun ya samu saukin zuciyarsa. Hajja ko cikin fitina irin tasu ta tsofaffi ta doshi sadam da yake jin ina ma kasa ta bare ya shiga ciki. Wasu gigitattun marika ta sauke mai kamin ta ce, la'ananne sanya wandonka tun kamin in ɗauko wuka in fere abin iskancin naka dan akuya matsiyaci mai siffar karnuka ai kamar tunatar da shi ta yi a guje ya fara neman hanyar ɗakin shi mijin aisha ya daka mai tsawa tare da faɗin don kutumar buran ubanka ga sunan a gabanka da sauri ya ɗauki wando ya zira da vest hajiya ta kwai kam daga zaune ya sanya yana sake tura kansa cikin babbar rigarsa kunyar duniya ta ishe sa daga tsayin da abba yake ya ce sadam na gode ka bani kunya wallahi ka cuci kanka ban taɓa tunanin zaman ban taba tunanin zaka min haka ba na ɗauke ka ba bare ba a na ko karan gidana na baka kai mai iya kulawa da shi ne fi sabilillahi ka cutar ka cutar da ni ka cutar da kanka na ɗauki ta mafi soyuwa a cikin yarana na baka amma kai mata kiwon da ko dabba bana tunanin zaka mata yanda kama husna babu komai kanka kaiwa ba ni ba amma ka sani wallahi billahi lazi sai ka bani sakin ta yanzu ba an jima ba luwaɗi kuma ka je ka ci gaba da yi za ta bar ma sararin gidan ba za ta sake takura ka ba balle kai kana dukan min ya ko kasa da ya sanya yana durkushewa sam ya kasa kallon abba cikin rawar murya ya ce abba dan Allah ka gafarce ni abba ka san rainan da ka min ka san tarbiyyar da ka bani wannan shine karan farko abba da na fara aikata wannan abin shi ma abba tsautsayi ne da kuma san in ga na biya mutane kyawawan marika mijin Aisha ya sauke mai tare da faɗin ka gyara kalaman bakinka kana ka san a gaban waɗanda kake ba tatsuniya muka ce ka mana ba balle ka shirgo mana karya ba ni takardar husuna kuma ka faɗa min gidan uban wa kai ta. wallahi ba zan iya sakin matata ba kana ina san ina kana ban san inda take ba ina santa zan gyara wallahi abban dan Allah ka fahimci abba dan Allah ka fahimce ni ka fahimci kaddara ta ce ta zo min a haka ka dubi maraici na hajja sanya baki dan Allah zama abba yayi akan kujera jin zai faɗi su ma duk suka zauna suna watsa mai kallon tsana abba ya ce me yasa ka shiga wannan mummunar harkar cikin kuka ya bashi labarin kuɗin da aka sace mai mai gadin shi da sharaɗin da ɗan iya ya bashi hmm abba ya ce kamun ya ce sadam kenan a ranar da ka je gidan mai gidanka akan batun kuɗi ina ciki saboda tun da ka faɗa mai an sace ya kira ni ya faɗa min abin da kai haka na ajiye komai na zo gare shi don mu samu fahimtar juna anan yake faɗa min wasu halayyar taka wanda take wanda take na ji jikina ya ɗauki rawa har yayi sanadin da ya sa jini na mugun hawa saboda abin ya dake ni ya sanar da ni cewa kai ɗin tantirin fasiki ne mazinaci ya sanar da ni cewa a gidanka da ofis ɗinka babu inda baka kai mata ka baki ɗaya kalamansa raba min hankali suka yi saboda wani sashi na zuciyata na amincewa wani kuma na karyatawa ina ganin kawai dan ka masa banna zai bata ka kai wasu maganganu matar ka tsarkakakken baki na ba zai iya furta su ba hakuri na bashi tare da mai transfer kuɗin shi ga baki daya shi yasa ka ji shiru bai sake bi ta kanka ba sadam ikon Allah ne ya dawo da ni jigawa a wannan ranar saboda ga baki daya jini na yayi bala'in hawa ina ta tunanin kar maganar shi ya zama gaske ban san makomar 'yata ba bayan na isa gida ta take zazzabi ya rufe ni amma duk da haka kullum ta ce a raina sai dai bani da hujjar da zan iya tunkarar mahaifiyarta da magana ban san ya za ta ɗauki abin da na bar abin a zuciyata wanda silar haka ya sa ni kwanciya a asibiti ranar da su Aisha suka zo ganin garin nan na samu labari daga mai gadin gidan Kasadam wanda na sa aka samo min nambansa. hankalina ya tashi sosai da yake sanar da ni in zo in ɗauki ɗiyata saboda baka da mutunci ga abin da kake sadda su Aisha suka je asibiti naga idon su duk yayi kumburi Nan na fara faɗa akan sai sun faɗa min halin da diyata take ciki sun so su ɓoye min ganin condition ɗin da nake ciki amma da suka ga nayi fushi sai suka sanar da ni abin da ke faruwa har da nuna min dukan da ka mata da bidiyo, abin da kake aikatawa wanda ya sa. hankali na tashi na fara tunanin biyo dare in zo gare ka da kyar suka taushe ni na iya danne zuciyata na hakura har aka yi waɗannan kwanakin na samu lafiya na sake girmama ƙwarewa da tuggunka a ranar da kamun waya akan za ku zo kai da husna wacce baka san ma ina take ba duk ihun murna da kake sadam ina jinka da fatan mutuwar da kake mun ni da yata bakin halinka yasa ka kasa kashe wayar ka ci gaba da murna to alhamdulillah gani na miƙe da kafata kuma ita ma tana hannu na gari tana cikin koshin lafiya yanda yuwar yunwar gidanka ba ta kashe ta ba ka ga ko mutuwar ta sai Allah ya yi mijin Aisha ya so ya baka wahala na hana shi saboda na san zo duniya za ta koya ma hankali yau ko gobe ya so in bar shi ya matse ka har sai ka gano inda yata take amma na hana shi saboda kwara mabarka da mai sama kai sadam tun ranar da na zo gidan nan wallahi ban sake nutsuwa da kai ba saboda irin yadda ka faɗo mana ɗaki da gani baka da gaskiya irin yadda kake abubuwa na marasa gaskiya ne ni na san kukan da wasu nake yi ya fi karfin a ce daga yin bari take wannan kukan wani irin mugun halbawa zuciyar shek ta yi yayin da ya ji husna ta yi bari yanzu husnan shi ta kwanta da wannan mushirikin har ta samu ciki ya Allah ya ce yana dafa saitin zuciyar shi abbai me ke tsaye ce salam ba ni takardar ta don allah kar ka tsayar da mu daga wannan bakin gidan naga ka bani in wuce tun muna shi da juna kuka sosai yake yana jin matsanancin nadamar abin da yayi cikin rawar murya ya ce na tuba abba na yi kuskure amma wallahi ka bani dama ta karshe ba zan sake ba har abada insha Allah dan Allah ka gafarce ni abba kaman uzuri hajjo ta share hawaye ta ce wallahi ba ni ba kai macuci a zalimi Allah ya isa tsakaninmu da kai kamar hajja ya miƙe gam yana faɗin karki min baki hajja na dan Allah kar bacin rai ya sanya ki min baki ki min uzuri tamkar uwa kike a gare ni kar ki juya min baya akan kaddarata make shi yi tana son kwace kafarta ya rike daddakewa tayi ta hada hannu biyu ta yi mai wani shashashan mari kana ta ce wallahi kunyar duniya da kai kunyar duniya dai ka ji ta kana nan kana shirka da zalunci matsiyaci shi kam da yake mai arziki ne har ya ji ya biya kuɗin da ka bannata kai kai dan uwar uban innan kuma bari in sanar da kai wani abu wallahi wallahi wallahi har so uku ko ni ba kakarka bace shege ne kai gara in dawoma ban haifu ba da dai a ce daga tsatsona ka ratso ka fito Gara in matse mahaifata har in koma ga Allah da dai a ce akwalta cikin zuri akwai ka cikin zuri'ata kaga wannan da ka zalunta shine ya tsinto ka akan kwana akan kwana bayan ya dawo aiki kana ta kuka hannunka rike da farar takarda bayan ya tsaya dan ya ji waye kai ganin baka iya magana yasa ya karbi takardar hannunka ya warware anan ya ga rubuta duk wanda ya tsince ka ya dauka ko ya kai gidan marayu ba ta hanyar aure aka same ka ba ga shaida ta warware zani ta dauko tsohuwar takarda ta wurga mai da jimammun kayan da aka tsince shi da su bawan allahn nan yayi kuka saboda tausayinka haka ya zo min da kai gidana dan baya so ma ya je gidan shi da kai saboda tsangwami namu na mata anan ya ce min yana so in sanar da iyalin shi cewa kai din jikana ne kuma iyayenka sun mutu na bi na amince aka ya dauki ɗawainiyarka ba kyama ba hantara bayan ya mayar da kai mutum ya ɗauki yarsa ya baka saboda ya san akwai aure da binciko boyayyen sirri kuma baya fatan ka san ya kai saboda ƙaunar da yake ma amma dai amma kai ɗin da yake tsinanne ne kai mai butulci Allah na gode ma da baka fito daga tsatsona ba da wallahi sai na haɗe zuciya na mutu saboda kunya ta karasa tana kai mai naushi gabaki a gabaki tunda Hajji ta fara sako zance ta baki ɗaya kowa ita yake kallo banda abba da ya kasa da idanunsa har ga Allah ya so sadam ya so sadam ya zame mai magaji wanda ko bayan ransa zai yi alfahari da hakan amma ina dan adam butulu sadam ne ya saki wani mahaukacin kuka yana warware takardar Ya ga komai kamar yadda hajja ta ce wai shi ba dan sunna bane na shiga uku na lalace ji sadam hajja dan zatin Allah kar ki hukunta ni da wannan kalaman naki yau ko me zaki min zan amince amma karki shegantar da ni Kar ki faɗa min bani da asali ki banni da matsayina na kanki ko da zaki guje min dan Allah amma karki shegantar da ni Afisa ce ta ce yo dan ubanka dan halak zai yi abin da kai ne ai kai ma ya kamata kai nazari akan butulcin da kai ma waɗanda suka yi mahalacci ya kamata ka san cewa baka da zuri'ar alkhairi ga waɗanda suka kyautata ma matsiyaci nayi kuka akan ka har makancewa na kusan yi jibi idona kamar lemun tsami a kanka zan koma yar cana inda na tashi a kasar hausawa ba mu takardar ta mu ce baki ɗaya gidan warin jahannama yake wallahi abba yi hakuri ba zan iya badawa ba ina so in gyara kuskure na zaman zaman zina kake so ku yi da ita bayan wanda kuka yi sadam suka ji zancen zuma kamar daga sama gabaki ɗaya tension ɗin mutan falon ya koma kanta banda hajja da ta yi ciki ciki da ido tana kallanta kamar tana son tuno wani abu fuska zuma ta ya mutsa tana gyara zaman glass dinta. ta shafa cikinta ta ce sadam baban sadam nan da watanni kaɗan ka zama uban shege kamar yadda kake shege wato dai tarihi zai maimaita kansa hajja ta saki salati tana matsowa kusa da ita ta shafa ta tace ke me nake gani haka ba ke ce ni ce fa kaka ni ce dai wannan aljanar da na tsorata ki ganin zaki tona asirin uban dana, kaka ni ba aljana bace ni kurtuwar sadam ce jikanki mari hajja ta sauke mata kamun ta ce kul kika sake alakanta shi da ni ba jika na bane tsinto shi akai biri yayi kama da mutum sadam ashe shi yasa aka hana mu shigowa sai da izini ni dai na san gidan mai gaskiya ba sai an sanar da shi cewa ga mutane ba in ya zo falo ya nemi izini amma ba komai kai da mai duka Marmashi zuma ta sake ta ce duk naji wannan gashi shege zai haifa ɗa ma shege ku kuma dama babu auren shi a tattare da ita ban sani ba ya kusance ta ko bai kusance ta ba so in ma dai hakan ya kasance izina ya yau da ita kamar yadda dan ya sake ta tun lasiye sanda ya yi daidai ga watan nuwamba 14 ga wata na shekarar 2021 ga mu yanzu a disamba 18 2022 wanda ya yi daidai da cikar aurensu shekara ɗaya da wata ɗaya ga baki ɗaya yi da yar ka'abba ina ba zai yiwu ba ya shak ya faɗa a fusace jikinsa na matukar rawa da wani fitinannen sauri ya tashi ya fita kai tsaye kai tsaye gidan inna ya faɗa duk kunyar shi amma tsakiyar sa Aisha ya kusa ya shiga ɗakin inna da ganin yanda ya faɗo ba ko sallama ya tada hankalin Inna da Husna gabaki ɗaya su ma suka miƙe suna tambayar shi lafiya wasu hawaye masu zafi suka zubo mai hannun shi ya kai a karo na farko ya roƙo na Husna yana girgiza mata kai bayan hannunta ya hanga a fuskarsa ya sake kuka tare da durƙushewa akan gwiwarsa Inna ma kukan ta sa tana faɗin menene me ya faru Habibi dan Allah Husna ko gabaki ɗaya ji yi kafafuwanta ba sa ɗaukar ta ganin kalamanta ganin malamin ta zube a ƙasa yana gunjin kuka a hankali ya ɗago idanunsa ya kalli wasu nakana ya ce dama mijinki ya sake ki kike zaune a gidansa dan Allah ki faɗa min gaskiya akan abin da kika sani da gaske babu aurensa akan ki wani iri suka ji tambayar tasa ina za ta yi magana Ahmed ya shigo ran shi ɓace tare da cewa inna rufe gidan mu je gidan can dan wancan dan iskan sai an mai da gaske gabaki daya suka dunguma suka fito shakko cewa yayi ba zai je ba sai da Ahmad yayi da gaske ya iya miƙewa don gabaki ɗaya wani masibabban zazzabi ne ya saukar mai lokaci ɗaya lokacin da za su shiga gidan ihu suna tarin kai sai da abbana ya fito ya kama abban da ya fito ya kama hannun ta kana suka shiga tana shiga ta hada ido da sadan da ke kuka sosai ya rasa inda zai sanya kansa sai rantsuwa yake akan bai sake ta ba sharrin zuma ne abba ne ya kalle shi ya ce sadam abinda wannan yarinya ta faɗa haka ne shari ta min abba ya ce yana yin kasa da kansa tare da jin wani fargaba da tashin hankali ta ya zuma ta samu wannan boyayyar shaidar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsawa abba ya daka mai yana faɗin wallahi idan baka faɗa min gaskiya ba sai na sa an canza kamanninka shin ka sake ta ko kuwa wannan zaman na shekaru ko ko jiya ko yau ne kai sakin faɗa min inji. a'a abba ya ce cikin ɓacin rai irin na sojoji mijin aisha ya fara lafta mai bel yana ihu amma ya ki amsawa zuma ko marmashi ta yi kamun ta ce ya isa yin tunda ba zai faɗa ba ga shaida ta shaida ta ce tana fito da takarda da ta taɓa tsinta a ɗakinsa ta ba abba karɓa ya ya duba tabbas rubutun sadam ne da sanya hannunsa baro-baro. abba ya kalli date ɗin da ya yi sakin ya ga tun ranar da aka kawo mai ita ya zabga mata saki uku oh oh oh, oh, oh. Hmm. message ne ya shigo wayar shi to duka duka anan zan dakata haka ta kaman ban ga wasu page ba idan kun ji shiru a labarin nan to sai nan da kwanaki don na ga ba wasu page amma dai zan yi magana da marubuci, idan akwai a gurin ta za a ci gaba a nan zan dakata sai mun haɗa a kashi na gaba kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin matar aure kashi na tara abba ya ce a asadam ka bashi? shi ga yanayin jikin nata in na je sauki na zo in kuma rai ya yayi halinsa to ku gafarce ni yarana wani irin rawa ya miƙe yana takawa kamin kuma ya daddage ya fashe da kuka a rikice yake faɗan abban mu abba kai ne garkuwata dan Allah abba karka min haka abba ka bar kiran mutuwa a inda babu horaminta insha Allah ka ga jikokinka daga wajen mu abba ce na daina